I can assure you that you will see a country moving to the next level. bayan karɓar takardar shaidar lashe zaɓe karo na biyu shugaban najeriya muhammadu buhari ya nana ta logar kamfen ɗinsa wato next level mataki na gaba da gwamnatinsa za ta ɗauka zai tabbata our government will remain inclusive and our doors will remain open matakin ko ba mamaki kamar yadda ya ambata ya hada da sanya hannun kowa cikin gwamnatin da gargadi ga gujewa aibanta abokan hamayya kuma abokin hamayyarsa Atiku Abubakar da ya ce suna da abu iri daya wato muradin kaunar ci gaban Najeriya duk da bambancin ra'ayi da ke tsakanin su janar Buba Marwa da ke cikin masu karɓar sakamako na shugaba Buhari ya yi ƙarin bayani kan wannan mataki na gaba da ya hada da abun da ba a kammala a baya ba musamman ma lamarin tsaro duk maganar da ya fitar ya furta cewa ga ayyukan da zai yi zai yi su kuma zai ninka na farko maganan tsaro ni na san wannan karo in ya shigo maganan boko haram za a gama da su baki daya da dan allah na biyu maganan ainihin gwamnati su maganan lantarki tituna hanyoyi hanyoyin jirgi duk yanzu za a gama gyara su. Mutane da aka zanta da suna fatan samun garan bawal a mukaman gwamnatin don kawo mafi kwarewar jami'ai a bangarori daban-daban. Sunana barista Abubakar Aminu Kurawa shugaban kungiyar matasan lauyoyi ta arewacin Najeriya. Yadda fa aka ce next level din nan to ya zama next level din. Ba wai kawai an yi shimfiɗa a baya yanzu a zo kuma shikenan wa'ancan mutanen da suka zo suka mamaye shimfiɗa kuma a ƙara zuwa a ƙara ganin su ne dai kaga next level din bai yiwu ba kenan. ya kamata yadda aka san shi jarumi mai jajircewa mai yaƙi da cin hanci da rashawa mai son kyautata wa talakawa to a wannan karo lallai ya kamata a ga buhari yana wannan ƙoƙarin tabbatar da irin wannan aƙidu nasa domin gaskiyar magana a baya akwai ƙorafe ƙorafe da yawa da gurin mutane na ganin cewa yadda aka zaci zai yi ba haka ya yi ba duk da haka ake kyauta masa zuwa a ƙara sa to lallai ya kamata ya duba wannan dama da aka ƙara bashi ya kuma yi wa mutane abubuwan da suke hankoran a yi musu tun a baya sunana kwamarat aliyu aminu waziri a ɗaya daga cikin ɗan gwagwarmaya na arewacin najeriya da ƙasa gaba ɗaya canji domin canji matakinta ne tun daga farko canjin ya sa aka zaɓe ta ina kira ga shi kansa shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari wallahi tallahi ya kamata ya kalli talakawan najeriya ya nuna sun gamsu da shugaban kasa sun gamsu da tafiyansa sun gamsu da mu'amalarsa to ya kamata lalle ya juya ya kalli wa'inda suka gamsu da shi a samu sauki hanyar cin abinci a samu sauƙi ta abubuwa da suka tsananta wajen maganar talakawa lalle ya kamata shugaban ƙasa ya gyara economist ɗinsa yanzu dai za a jira ga yadda alkiblar gwamnatin za ta karkata gabanin sake rantsar da shugaban a ranar 29 ga watan mayu nasiru da ya murar amurka daga abuja najeriya